barkanmu da wannan lokaci kamar kullum dai sunana Aliyu Muhammad a cikin wannan shiri namu na wasa mai kama da fada wato damban gargajiya yau ga mu tare da bahagwar Ramadan wanda zamu iya cewa jihar Nasarawa ba ku taba ganin sa ba sai dai ku ganshi a bidiyo to yau za ku ganshi ranar Ladi za ku ganshi a gidan damban bambarewa da ke jihar Nasarawa wanda yake a Marbanyan ya domin fafata damban naira dubu ɗari biyu tsakaninsa da garkuwar kurma na bangaren gurmada bago ramadan ka gaida yan kallo assalamu alaikum yan karko barkan ku da kowa barka ne suna da farko suna na ana ce min jibrin kuma na da ana ce min bago ramadan bago ramadan duk da cewa na ce garkuwar kurma sai ga kaman gaban ka ya faɗi ah, a wa a garkuwa ta eh. muna dan bare shi ba ba dan ba ɗaya biyu ba so biyu ba garkuwar kurma eh mana ko nan gidan mun yi dan bare shi abada Allah a wallahi ka tambaye masa min ko nan gidan mun yi ba garkuwa ba na tsoron shi ko ina ta haɗa mu da shi dan marami da shi ni ba yanzu ma a wannan zamanin ma ma ga ma gaskiya ni ko garkuwa ce cika nuna ina dan mara shi Allah garkuncin dan wallahi a to ai dan bace <laughs> ba ga Ramadan na san cewa ka taɓa zuwa marabanyin ya kai dambe a a gaskiya ban taɓa zuwa ba to kafin in ji alwashin da zaka yi wa jamawa na kawo garkon kurma me zaka ce wa 'yan jihar Nasarawa na mika musu sako kana hanya tun daga gobe Juma'a A ni dai su jama'a Nasarawa yana ba kowa fatan alkhairi in Allah ya gobe da sassafe in Allah ya muna kan hanyar zuwa diye diye na Nasarawa dai Nasarawa marabanyanya marabanyanya gidan bambarewa in Allah da kuma dan bata da ni da garkuwar kuma gurma da kuma da izinin Annabi alaihi wasallam da Allah in Allah ya yanda nake ba da kowa da izin Allah shi ma wani Allah dama dan mu da bai taba kisa ba hmm. ni da shawa dan da muke bai taba kisa ba amma Allah da awalan dan da izinin Annabi alaihi wasallam da ta yi kisa da izinin Annabi alaihi wasallam ba go Ramadan eh. dan banka nawa da garkon kurma kalla? dan bai na auko da shi gaskiya kuma ba taba kisa ba eh gaskiya ba taba kisa ba to kai kake gudu ko kuma shi yake gudu a a ba muna muna da dambe ba mai gudu cikin mu eh. cikin mu ba mai gudu kuwa daya muke muke dambe mu ci juna amma tun dan ban ba taɓa kisa ya shi ba gaskiya da dan ban kuɗi kasuwa kuke yi dan ban dukan kato ya ki kato amma yanzu dan ne na kuɗi wanda za ku fata wani alwashi za ka yi wa jamawa masoyanka a masoyana alwashi ne ɗauka musu da izinin annabi alaihi wasallam Allah ya yarda da izinin Allah tun tun farkon Allah dan kawo shi da izinin annabi alaihi wasallam eh, garkon bago ramadan wanda salon dambe kaga garkon kurma fa yana da zafi wani salon dambu za ka yi garkon kurma a wannan salon dambu ni kaɗai na san na ko haka ba eh kuma yi aje shi a zuciya ta yin ran mai ai nan man shi dan kalla an nan kalla na gani da yi ni ma sai in cannawa haka ai ba kowa ba zaran kowa yake bi kowa da yabo ba amma ni hawa ni nan dan da muke da shi ne da izinin Allah in Allah ya yarda kamar na kawo shi ne in Allah ya yarda wai an ga ka ci yar magi a wannan gidan dambu a nan jihar Katsina to haka zaka ci garkon kurma ma a jihar Nasarawa in Allah da iznin Annabi alaihi wasallam ba yanda na ci dan mage a wannan gidan shi ma ta kashi ma ci shi wani alƙawari zaka wa Ramadan a wannan rana ta ladi rana ladi wanda zaka fata wannan dambe a shi dai yazo yayi kallo da in Allah ya sa cikin farin ciki da iznin Allah sai na sa yayi iwo Wa dai garkon kurma ban Allah da izinin annabawa ai kowa ka sa Allah ga ka gama komai hmm. ni ya riga na sa Allah duk abin da ya faru shikenan amma ni wannan Allah ya yarda da izinin annabi alaihi wasallam sai na kawo shi ko shakka ba na yi. To masu kallo kamar yadda muke gaya muku damba ne wanda za a fafata a gidan damban Idris Ambarewa ranar Ladi damba ɗaya ɗaya ɗaya har kusan guda hudu damba masu kyau akwai damban dogo mai tafasara dogon ginga da shida dogon dogon sani daga bangaren Jamus sai damban garkon kurma na bangaren gurma da shida bahagwar Ramadan daga bangaren wato Jamus. sai kuma dambe tsakanin dan yalan tula da shi da dogon dogon mai takwasira akwai wasu dambaye kuma masu kyau wanda za a fafata a gidan damben zan barewa a ranar Ladi da haka zamu iya cewa masu kallo kada ku bari a baku labari kada ku bari kallo ya baku a ranar Ladi a gidan damben zan barewa da ke marban yanya yan tifa wai me za ka rufe min da shi bahagwar Ramadan sai dai ni dai gani nake kamar tsoron garkon kurmun nan kake ba ha wa ke tsoron shi ni wallahi ba na tsoron shi Allah ba me za ka rufe min da shi a wannan Allah ya zama alaikum zama ina ma kowa fatan alkhairi kuma Allah Allah taya mu Allah taya mu da riƙowa kuma Allah ba kowa sa'a dan ni da shi kowa abokan junan dan bana kowa ko ba tunda tun lokacin ƙarfi na bai kawo ba kuma Allah yanzu ƙarfi na ya kawo muna da matsana da shi Haga yanzu wa abin dan cewa sai dai ikon Allah Allah ba kowa sa'a kana da shi amma bahagon eh, bahagon man kadan wata jaha ne ni gaskiya ni dan jihar ka san jaba eh, yau wato nan jihar nake amma iyayena yan dogon daji na eh. mina kenan mina kenan eh. kaga cikin neja take to ba hagwa ramadan zamu ci Allah ba da sa'a Allah kuma ya sa a yi damba lafiya a tashi lafiya a gidan damba Idris Bambarewa da ke yanya en tifa da ke jihar Nasarawan Najeriya. Masu kallo sai kun biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. alaikum barkamu da wannan lokaci. Ga mu tare da Idris Bambarewa a cikin wannan shiri namu na wasa mai kama da fada wato damban gargajiya. kuma a wannan rana ne za mu faɗi irin wasan da za a fafata a gidan damban Idris Bambarewa ranar Ladi a gidan dambansa da yake jihar Nasarawa Marban Yanya to Idris barkan barkanka da wannan lokaci barka da Aliyu Muhammad Idris Bambarewa akwai gagarumin wasa da ka haɗa ranar Ladi a jihar Nasarawa gidan dambanka wanda a duk sati ka saba gaya wa duniya cewa ka haɗa wasa kaza da kaza wannan sati ranar Ladi yau muna sha bakwai ga watan goma shekara ta da ashirin da hudu wato yau muna eh, alhamis kenan ranar ladi wannan wasa ka a gidan dambanka jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Idris Bambare sarkin yakin kungiyoyin damban Najeriya kuma sarkin yakin injiniya A Sule a damban da muka hada a wannan sati damban na farko shine garkon kurma da shi da bagon Ramadan wanda za a yi damban naira ɗaya har naira dubu ɗari dambe na biyu kuma dambe ne tsakanin dogo mai takwasara Ah, da shi da dogon dogon sani damben naira ɗaya naira dubu ɗari biyu dambe na uku kuma dambe ne tsakanin ali kanin bello da shi da garkon cindo shi ma damben naira ɗaya naira dubu ɗari biyu ah, dambe ne wanda za mu yi dambe ne na gasa sabon shekara sabon lale wanda za a yi wannan dambe ajon shagon fatalwan shagon alabo wanda za a yi a wannan sati masha Allah. To Idris Ambarya wannan damba na kuɗi akalla kimanin kuɗi naira dubu ɗari kusan biyar zuwa shida. Eh, a takaice a cikin duk da cewa lokaci na hararan mu me yake jan hankalinka wajen haɗa wannan wasa abin da ke jan hankali na shine abin da yan kallo suke so ai akwai wasanni da yawa akwai damban dogon Messi da shi da dogon dogon mai tafasara ma kuma kuma damban dan yelon dan yelon tula da shi da autan na Aisha akwai damba da muka hada akwai damba kuma dan daban tula da shi da shaken mai tafasara wato garkon dutse kenan za a yi dambe yadda ya kamata za a yi wasanni kala-kala a cikin wannan gida idan Allah kai mu ranar jama'a ku bari a baku labarin to masu kallo za mu iya cewa ranar ladi a gidan damban Idris an barewa da ke marbanyan ya kada ku bari a baku labari kun ji wasan da za a hada a gidan damban Idris an barewa din ranar ladi wanda yake jihar Nasarawa a gidan damban dan haka masu bibiyan mu ku biyo mu ranar ladi gidan damban Idris an barewa domin kallon irin gumurzun da za a yi wasa mai kama da fada a wannan gidan damban na jihar Nasarawa marabanyanya masu kallo sai kun zo kuɗin shiga dai kamar da ku sani naira dubu ɗaya da ɗari biyar ne sai kun zo sai mun gan ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga mu a jihar katsina daga jihar katsina muka fara aika muku wannan sako domin ranar ladi za mu ce gumurzu ne gurmada da jamus da kuma gumurzu gurmada da kuma da kudawan dambe don haka da kuma jama'a da kuda don haka masu kallo kada ku bari a baku labari kada ku bari kallo ba ku sai kun zo sai mun ganku assalamu alaikum warahmatullahi dogo mai takwasara dogon ginga tsohon sarkin dambe a cikin wannan shiri namu na wasa mai kama da fada wato damban gargajiya dogo mai takwasara ka gaida yan kallo kafin mu tsunduma cikin wannan shiri to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shine zamani ko ka mai tukwasara ko kace ce dogon jinga ko kace sarauta duk dai ɗaya ne ina muka dubun gaisuwa dukkan masoyana da na katsina da na kebi da na kano da na kaduna zaria maiduguri adama gombe bauchi ko a ina ne dai kasashe daban-daban ga sunan da ina miƙa gaisuwa mai magana shine naku bangaren gurmada mai tukwasaran dambe dogo mai tukwasara kafin mu tsunduma cikin wato kaga yan kallo irin wasan da zaka fafata ranar ladi a gidan damban Idris Ɓanɓarewa akwai wani bawan Allah mai suna Jawal mazaunin Legas ɗan jihar Kebbi wani gari da ake kira ga wasu ya aiko maka da kuɗi naira dubu biyar ya ce a baka Ga shi dafe nan tukunna kafin kafin mu tsunduma cikin wannan shiri daga Jawal Jawal mazaunin Legas dan asalin jihar Kebbi wani wani kauye da ake kira ga wasu shi aiko maka da wannan kuɗi me zaka me zaka ce wa Jawal to ba abin da zan ce mai illa abin da ya mun sakon da ya turo alkhairin da ya min na gani ya shigo hannu na gode sosai ina miƙa dubun gaisuwa ubangiji Allah ya ba da sa'a da rabo Allah ya tsare shi Allah ya kare shi da mahasara Allah ya ba shi sa'a abin da ya sa ransa na kasuwanci na ci gaba to Jawal jiya ka na Bahagun Alkamsula kaga ya isa to yau ma ga kuma da damun nace duk inda nayi ido biyu ido na idan dogo mai takwasara sai na mika masa wannan sako kuma gashi na mika wa dogo mai takwasar wannan sako to jawal yanzu dogo mai takwasar zai fafata dan ranar ladi da shi da dogon dogon sani ban naira dubu ɗari biyu a gidan ban Idris Bambarewa. Na gaya muku da cewa ba mu dambe da shi. Ba ku dambe da dogon dogon sani? To eh, duk da cewa dai <clears throat> dogo ya ce baya dambe amma dai na san ranar ladin zai dambe a gida ko ma da waye da zai dambe. Da haka dogo me zaka ga yan kallo na jihar Nasarawa na san akwai yan dambe wanda za su dira maraba a tun daga nan katsina eh, za mu iya cewa ko da ta hada kenan eh to ai ni dama sana'a ta ce ni kasuwa ce na kasa in dai na san ina yi da kai ba wani ƙarya ba ja da baya ko ka buge ni ko in buge ka ko a tashi duro abun na Allah ne ba mai ba kansa ko ba haka bane ni ko da waye in dai na sa abokin dambe na ne ko da waye a hada to ko da yake ma dai naji Idris Ambarewa ya ce ya canja wannan dambe zuwa sarki alƙanin Bello to dan mun zaka fata da alƙanin Bellan dambe da naira dubu lalle biyu lallai na ma man na sha'afa ne har na ce maka dogon dogon sani gaskiya ne an canja dambar nan zuwa zuwa alƙalin bello dambar naira dubu biyu me zaka cewa masu kallo sannan alƙalin bello da kai da shi kun zama abokai me zaka cewa masu kallo ko da ke abokai na na waje ne ko in an shiga wannan filin <laughs> eh to amini na ne gaskiya yawa ko ba haka bane amma an shiga wannan filin ba eh gaskiya ne amini na ne sosai to ai kuma abun da yasa ai sana'a mu ce ya kasance hakan eh. dole sai mun yi ne za mu samu da shi ko ba haka bane ali ai abokin neman abinci ne gaskiya hmm. ko ba haka bane can da difo can inda aka fito da yana neman hayaniya ni kuma in nuna mai ina ba zai yi ba fa ƙarya a tsaya a nema abinci kawai ba zai yi ba ni ba za a bude mai ido ba kawai ka tsaya mu nemi abinci eh. ni in dai faɗa ne ba wai gudun ta nake amma kawai sana'a ita ce hmm. abin da aka san ka da ita ka tsaya ka yi ta iya gaskiya shine in ka samu ka samu in baka samu ba abun na Allah ne in kai ne yau ba kai bane gobe ko ba haka bane dogo mai takwasa daga a jihar Katsina kuma damban nan ranar Ladi za a yi ta da kai da Alƙan Bello a jihar Nasarawa gidan damban Idris Ɓanɓarewa na san dambe mace ce da ciki ba za a ce ga abin da ta haifa ba sai ran da ta yi amma akwai ƙwarin gwiwa sarki ha ba ai tun daga bar gidan uwata ka gana yau tafiya na baro gida na koma Bini na dawo Abuja na zo Katsina a yau ranar Alhamis ina cikin garin Katsina sannan kuma a ce ina jin tsoron zugar da nake yi ai ba zai yiwu ba hmm. kawai abun nake ma na Allah ne in Allah ya bani na samu in kuma ya ba dan uwana ya samu in kuma an tashi a duran da na ubangiji ne sai dai an tashi amma dai muna fatan Allah ya daura mu sama gare su Allah ya ba mu sa'a da rabo to masu kallo ku biyo mu a ranar ladi a gidan damban idris ɓanɓarewa a domin fafata wannan damba tsakanin tsohon sarkin dambe dogo mai takwasara dogon ginga dogo ba su an yaro ba da kuma sarkin dambe alikanin bello don haka za mu iya cewa fa masu kallo to sai dai kun zo ba za mu ce komai ba a ranar ladi a gidan damban idris ɓanɓarewa da ke maraban masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa